بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دام تاشي درسين الذي دقوم شاترة أشكن كراتمنا الجامع الصحيح من الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمة الله عليه يو أشرين دسرق وتم ربيع الثاني hijira ta 1443 hudu ga watan 12 shekara ta 2021 harma ana don tantama da tarihin ne inda an sanar cewa yau ne duban farko eh. za mu tashi babu istihbabi qira'atil qur'ani ala ahli al-fadli wal huzzaqi fihi wa in kana al-qari'u afdala min al-maqru'i alayhi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 eh to tilawa ko to a ramu ke mana tilawa Ali an rama ka tuna mana. <laughs> Ok ka tuna. To ai budewar wata sace da khutbatul haja sai ya ciro mana da karatu. <laughs> Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما <clears throat> ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو <clears throat> وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من لطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إن أنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه بسم الله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب استنباد قراءة القرآن على أهل الفضل والبزاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المكروه عليه نعم يتي باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل باب سويد كرنت القرآن أكم أبو تافللا wal huzzaqi fihi da waɗanda suke gwanaye hazikai a cikin karatun alqur'ani wa in kana wa afdal min ya alayhi ko da shi mai yin tilawar mai karanta alqur'anin ya fi matsayi ya fi falala akan wanda ake karanta masa na'am wannan eh wannan ma'anar wannan wa in kana alqari'u afdala min almaqru'i alayhi wato kamar istidlali akan ta na'am eh haka ne eh eh a karanta ma waɗanda suke ma'abuta falala da kuma hazikai wanda sun san karatun alkur'ani ko da wanda yake karantawar ya fi wanda ake karanta ma falala annabi ne ya karanta ma ubai eh? ba na ibn mas'ud ba wannan daban ne eh. wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma ubai alqur'ani ubay haziki ne kuma ahlul fadli ne sai dai alqari'u afdalu min al-maqru'i alayhi hmm. eh, wato duk zuciya sai ta kawo hadisin ibn mas'ud ko <laughs> eh, <laughs> na'am ala hadathana addab ibn khalid na'am hudubatu ba ala hadathana hammam ala hadathana qatada hammam ibn yahya al-audi نعم أنس بن مالك دقى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي شو من زعم الله صلى الله عليه وسلم آياتي أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك الله يا أمر شين إن كرنت مكة القرآن كنا قال قال سي أم سي أبي يتي الله سماني له Allah ne ya ambace ni ya ambace ni gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya qala Allahu zammaka li yace Allah ne ya sanya mun wato ya ambace ka gare ni a ubayyu yace a qala Anas yace faja'ala ubayyu yarki sai ubayyu ya kama kuka mm ya hakwa mm la hakwa to shine wanda karani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minni wanda ya ambaci wanda yake so ya samu wannan to sai ya ambaci Allah a cikin jama'a shi ma a can cikin su jibrilu da su mika'il da arwahul anbiya sai Allah ya ambace shi sunansa hmm. kuma wato wannan shine sai ka ga abin nan <coughs> albarkar da ke cikin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka suranta annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika ya gaya masa hmm. a ce muhammadu sagiru ya ne maka sallama ya rasulullah ka halarto wannan ka ji yaya an ambace ka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma wani dan digar digar da ya je ziyara ba mala'ika shine wanda zai faɗa masa na'am alhadana muhammad ibn musanna na'am wannan hadisin shi ma wannan muttafaqun alaihi eh gashi nan kuma a ah, shu'uba ya ruwaito shi daga qatada saboda haka babu tadlis na'am وابن بشار قال نعم حدثنا محمد بن جعفر يا غندر قال حدثنا شعبة نعم قال يتي سمعت قتادة يحدث عن أنس قال ناج قتادة ينازن تحديثي عن أنس دق أنس يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم يتي أبي بن كعب أبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك Allah ya umarce ni da in karanta maka wannan sura lam yakuni allazina kafaru yace yace kuma ya ambace ni gare ka ya ambaci sunana gare ka yace na'am ana yace sai kuka ala قال حدثنا يحيى بن al الحارثي na'am قال حدثنا خالد نعم يعني ابن الحارث ابن الحارث قال حدثنا شعبة نعم عن قتادة دقى قتادة قال ya ce na ji anas yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ubayyun da kwatankwacinsa to kun ga uba ya fa a katada ya ce sami'tu anasan ya bayyana sama na'am na'am na'am eh ita ma za ta iya karanta amma dai ba kamar wancan hadisin na abdullahi ibn mugaffal ba tunda ai shi ya sifanta nagmar kira'a ne karin muryar kira'a wata maziya ce tasa saboda mazidu ikhtisasin lahu bil qur'an tunda shi ubayy a a saboda kulawarsa da kuma karantawarsa ga alkur'ani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam qira'a ta sarke masa ba sai yace yace alaysa fil qaumi ubay shi ne kwarai to yanzu iro ya za a ce masa wannan ya fi karfin aron man sahabbai ko gangaram gangaram eh, din sahabbai kenan eh, sai ibn mas'ud zaid ibn sabit da su salim ibn abi umayya <coughs> ah, da salim ibn abi hudayfa mm. da su abu musa al-ash'ari maula abi hudhaifa maula abi hudhaifa shi kuma wannan wani kuma daban ne shi kuma murya ce zaƙin murya mana amin amin amma wannan shine sai ya nuna mana shi albarkal almakuro shi alkur'ani da kulawa da shi cewa shi ai inayarsa da shi shine ya bashi wannan manqaba yace wa minha al-manqabatu sharifatu li abi wa li ubayy bi qira'ati an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallallahu alayhi wa sallam alayhi wala yu'lam ahadun minan nas sharakahu fi hadha ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له ونفسه عليه في هذه المنزلة الرفيعة ومنها البكاء للسرور والفرح بما يبشر به الإنسان ويعطاه من معالي الأمور saboda ka wato kukan murna ne kukan daɗi mm. ne eh, na ibn mas'ud ne na ganin zai zo ai mm. aqra'u alayka wa alayka unzal mm. suratul nisa'i ba yace a aqra'u wa alayka unzal na'am mu ga mu bude ikmalul mu'allim mu ji tarajim din ibn ah, al-qadi iyad a gaya hmm, a gaya ma ibrahim su kawo mana ikmalul mu'allim don ni dai na jin ban san ko ina da shi ba kuma cikin littafin maktaban nan da ba na tsammanin akwai shi ku da wanto muna buɗe shi na'am babu fadlin sina'il qur'ani وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر نعم yace babu fadl istima'il qur'an babu falalan sauraron karatun alqur'ani wa talab alqira'ati min hafizihi da neman da neman karatunsa daga wajen makarancinsa mahaddacinsa lil istima'i domin a saurari karatun wal buka'i inda alqira'a da kuma babin yin kuka yayin da ake karatun alqur'ani wata dabbur da kuma yin tadabburi yayin karatun alkur'ani alawa haddasa abu bakar ibn abi shaiba na'am wa abu kurai na'am jami'an an haf na'am qala qala abu bakar na'am <coughs> abu bakar ibn abi shaiba shi yace a riwayarsa haddathana hafs ibn riyad aha daga An Ibrahim. daga ibrahim an-nakhai an abida دقا عبيدة عبيدة السماني تو أماني ما هكا يضبط انسا عبيدة هكا يضبط انسا عبيدة تايا هكا يضبط يضبط انسا عبيدة عبيدة عبيدة بن عبيدة بن عمرو يقال ابن قيس ابن عمرو ابو مسلم السلماني المرادي الكوفي مخضرا E eh, da tasrihi ya zo a cikin bukari shi ne eh, haddasa qais ibn hafsin haddasa na abdullahi kala haddasa na al’amash an ibrahim an abidata salmani an abdullahi radiyallahu an huka albabu idan lam hmm. <laughs> yi jima a turukuhu lam ya kafa uku sahibu aliyu ba a sahul asani da an aliyu ko? an abdullah daga abdullah shine ibn mas'ud ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce muni karanta min alkur'ani ya ce sai na ce ya rasulallah alaika unzal dai ko amma haka yace mana wa alaika unzila eh wa alaika unzila na'am na'am na'am yace ya rasulullah na karanta wa alaika bi hafi hamzati al-istifham yanzu na karanta maka alkur'ani na karanta maka gashi kuma kai aka saukar ma kai aka saukar ma ya ce inni ajtahi an asma'ahu min ghairi ni ina sha'awar in saurare shi daga wani na qara'atun nisaa sai na karanta suratun nisa. hatta idza balagtu har sai da na kai fa kaifa bi eh, ala haula shahida har sai da zo wannan ayar sai na na sai ko wani mutum a na ya wato ba mun tsina eh, ya zungure ni sai na ɗaga kaina sai na ga hawayensa suna kwarara kuma a karatun tun daga farkon nisa'i hannan kaga rubu'i uku kenan yana na hudun ko na'am na'am ala hadana hannad ibn sari na'am wa biljab ibn al-harith at-tamimi na'am jami'an an ali ibn mushir dukkanin su daga ali ibn daga ali ibn mushir daga al'amash da wannan isnadin hannadi ya ƙara a cikin riwayarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni alhali yana kan mimbari karanta صلى yi min karatu wato yana kan mimbari ma kenan sallallahu alaihi wasallam eh ba a zaman majalisi bane kenan wannan ita ce fa'idar ziyadar ko ba hudu ba ake ba ba ba dalili ne akan hudu ba ake yi ba na'am me kace kana dauka hudu ba yana cikin hudu ba ne aka ce ya yi karatun eh ba kuma dai haka a zaune ne ake a cikin kamar ake waye a cikin majalisi ba mm. eh. zama bai na hudubatai a rama to tun da kun kawo tambayoyin nan sai mu duba ibn hajar ɗauka ko ibn hajar zai kawo wani karin نعم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وأبو كريب نعم قال حدثنا أبو أسامة نعم حماد بن أسامة قال حدثني مسعر نعم مسعر ابن كدام وقال أبو كريب أبو كريب يتي أحاديث سا عن مسعر دجا مسعر daga amr bin murra al-muradi daga ibrahim an-nakhai ya ce annabi sallallahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi bin mas'ud karanta mun na yi maka karatu alhali kai aka saukar ma

mis'ar ya ce ma'an ya zanta mun daga jafar ibn amr ibn hurais daga babansa daga ibn mas'udin ya ce annab sallallahu alaihi wasallama ya ce shahidan ma wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu ay shahidan alaihim ma dumtu fihim aw ma kuntu fihim aw ko kuma yace ma kuntu fihim shakka mif'ar mif'ar yayi shakka mhm. to wannan ba shigar hadisi ne cikin hadisi ba saboda a yi shigar aya cikin aya hmm? wannan fa ta annabi isa ce fa ta koma fa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ita waccan a ma'ida take wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi yasa aha tafsiri kenan yake sarba قال قال تو اما يا يا اضافه تجا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيه او ما كنت فيه تو واتو wannan kamar yana fadan kamar yana tafsirin sababin kukan cewa waɗannan nayi musu shaida to ya kuma wanda kuma fa ba su zo ba ko ba haka ba lokaci daga waɗanda nake hmm. ah, gashi ah, kaga riwayar ah, tabarani da ibn hajar ya kawo ta faƙala ya rabbi haza alaman ana bayyana zaharihi fakaifa biman lam arahu ita kanta wannan riwayar yana nufin da yi ishara da cewa da wancan isnadin bane an ibrahim qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam suratuhu mursal eh, ibrahim na kai aiki daga annabi hmm. daga annabi sai kara karin nan an ibrahim mm. mm. sai dai in zai zama to ma'tufun ala al qablahu mursal mursal ne tabi'i ne mm. yawa to kaga ga isnadin sa nan qala al-amash wa ba'd al-hadith haddathani amr bin murra an ibrahim an abi dhuha an abdullah to وحاصله أن الأعمش سمع الحديث المذكور من إبراهيم النخعي من إبراهيم النخعي وسمع بعضه من أمر بن مرة عن إبراهيم وقد أوضحت ذلك وقد أوضحت ذلك في تفسير سورة النساء أيضا ويظهر لي أن القدر الذي عن الأعمش عن أمر بن مرة من هذا الحديث من قوله فقرأت النساء إلى آخر الحديث وأما ما قبله إلى قوله أن أسمعه من غيري فهو, عن, عن فهو عند الأعمش عن إبراهيم هو في الطريق الثانية من هذا الباب وكذا أخرجه المصنف من وجه آخر عن الأعمش قبل ببابين وتقدم قبل بباب واحد عن محمد بن يوسف الفريابي ابن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري مقتصرا على طريق الأعمش عن إبراهيم من غير تبيين التفصيل الذي في رواية يحيى القطان عن الثوري وهو يقتضي أن في رواية الفريابي إدراجا وقوله في هذه الرواية عن أبيه هو معطوف على قوله عن سليمان وهو الأعمش آه، ورواه أيضا عن أبيه وهو سعيد آه، الثوري عن أبي الضحى ورواية إبراهيم عن عبيدة ابن عمرو عن ابن مسعود موصولة ورواية أبي الضحى عن عبد الله بن مسعود منقطعة وقع في رواية أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود فذكره وهذا أشد يوع عن أبي الضحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود فذكره وهذا أشد انقطاعا أخرجه سعيد بن منصور وقوله اقرأ علي وقال في رواية علي بن مسهر عن الأعمش باللفظ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي وقع في رواية محمد بن فضالة الظفري أن ذلك كان وهو صلى الله عليه وسلم في بني ظفر أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما من طريق يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه دعلا تقومنا a wannan ba fatul bari ba ai fatul barin nake karantawa a fatul ashraf na'am a mursal zai zama abin nan mursal shine marfu'ut tabi'i tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am Eh, dama ai shi ne akwai ai hada huwa wajib to ne shi muslim yi ihala ne ga wancan isnadin tunda an ambaci ibrahim cewa bi nafsil isnad hmm? il'a'ama shi ce bi hadal isnad رسول الله صلى Sallallahu alaihi وسلم هو على المنبر tunda dai wannan mursal ne to kaga sigarsa ba musnad bane in ko ba musnad bane kamata ya zama to ya kawo shi mu'allaqan to bai yi shi da ta'liqi ba sai ya ambace shi bar dai mu ga a cikin musnad ibn mas'ud ya ya kawo shi a <laughs> bara a ce tadlis ba amr ibn murra kufi ne نعم اي دك كوفي ايه اسنادي ني كوفي ايه قري عبيدة بن عمرو السلماني ابو مسلم عن ابن مسعود نعم تو غاشي آه، الحديث قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي سوره آه، آه، اقرا علي سوره النساء قلت اقرا عليك وعليك انزل خاء في فضائل القرآن آه، عن محمد بن يوسف عن سفيان وعن عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه وعن قيس بن حفص عن عبد الواحد بن زياد ثلاثتهم عن الأعمش عن إبراهيم عنه به وعن مسدد أن يحيى عن سفيان به وزاد قال الأعمش وبعض الحديث حدثني أمر بن مرة عن إبراهيم عن سفيان توقعنا مسلم ميم في الصلاة an abi bakrin wa abi kurayb kilahuma an hafs ibn ghiyas bihi wato bihi an al'amash kenan zuwa karshe wan hannad ibn sari wa min jab ibn al-harith kilahuma an ali ibn musir an al'amash an ibrahim bihi وعن أبي Ibn abi أبي wa abi كريب كلاهما عن أبي أسامة عن مسعر عن أمر بن مرة عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود ila qawli fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin fabaka qala qala mithar fa haddathani ma'an an amr ibn hurayth an abihi an ibn mas'ud an ja'far ibn amr ibn hurayth an abihi an ibn mas'ud قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم shahidan alaihim ma dumtu fihim aw ma kuntu shakka mis'ar to to kaga wannan yana nuna cewar muslim da ya ruweto wannan hadisin muslim da ya ruweto wannan hadisin an ibrahim mursal amma ƙala mitsar fahaddasa ni ma'anun an jafar ibn amr ibn huraif an abihi an ibn mas'ud ta wannan musul Amur, ibn huraif an ibn mas'ud muga abinda mizi ya yi wajen faɗansa eh Amur, ibn huraif an ibn mas'ud dai إيه، جعفر ابن عمرو بن حريث عن ابي كو عن القما القما القما هو عمرو بن حريث المخزومي وله صحبة نعم ميم حديث عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ اقرأ علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غير الحديث في ترجمة عبيدة عن ابن مسعود sau da aka hadisin nan muslim mursal ya kawo shi an ibrahim shi abu awana cewa ya haddasa ni abdullahi ibn ahmad ibn hanbal qala haddasa ni abubakar ibn abi shayba qala abu usama an mis'ar an ma'an qala haddasa ni ja'far ibn amr ibn hurayf an abihi an abdullah أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم عبد الله سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد قال يشهد لهم أو قال عليهم sai kuma yace haddathana abu ja'far ibn al-junayd was qala haddathana al-humaydi qala haddathana sufyan qala al-mas'udi wa haddathana ja'far ibn amr ibn aw ibn hurayth an abihi an abdullah ibn mas'ud qala قال رسول الله صلى الله عليه ma ما illa ma amartani bihi أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid kaga haka ya kawo shi amma kun san waye faɗi wannan fa al-mas'udi al-mas'udi to amma al-mas'udi din nan ba wannan al-mas'udi al ba wannan ma'an ibn abdurrahman ma'an ibn mutaba'a ga mis'ar hmm. mutaba'a ga mis'ar eh almuhim dai muslim ya yi mana ishara ga a illa ce na'am eh wannan irsal din ba da kuma ita wannan riwayar mukara na'am حدثنا عثمان bamu warware rigimar ba fa ta isnadi ce da kuma shigar hadisi cikin hadisi suratul nisa ya karanta masa ko ka wannan ayar ta suratul ma'ida dan gashi shi sufyanu sauri ta bayyana qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qultu lahum illa ma amartani bi wannan wani hadisi ne daban na hadisin na hadisin ashabi ashabi hmm. fa aqulu suhukan suhukan fa aqulu kama qala al abdu salih wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ai ga ga abin nan qulu kama qala al abdu salih hadisin a cikin muslim a cikin bukhari kuma hadisin ibn abbas ne to kun ji ma dai shi hasalin hadisin a cikin atraful gara'ibi wal afrad na dara hutni din hadithu qara annabi sallallahu alaihi wasallam shahidan ma dumtu fihi al hadith غريب من حديث عمرو بن حريث المخزومي عنه تفرد به ابنه جعفر عنه وهو غريب من حديث مان ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن جعفر تفرد به نفعر عن معن أما ينزلون متابعة السفيان وتفرد به أبو أسامة عن مسعر وهو صحيح عنه أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أسامة هكذا ورواه أبو الخميس عتبة بن عبد الله عن جعفر وتفرد به عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عنه ورواه ابن عيينة عن المسعود عن جهم وتفرد به جعفر عن أبيه وهو غريب من حديث المسعود المسعود ما وسعه عندي إلا من رواية ابن عيينة عنه آه. حديث آخر يتي قال من جرر الفوائد جرر الفوائد المس... المجموعة ابن رشيد القطار با وندي شما استدراكيني أكم مسلم يتي وأخرج في كتاب الصلاة حديث مسأر عن أمر بن مرة عن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن المسعود اقرأ علي فقال أقرأ عليك وعليك أنزل الحديث وقال في آخره قال مسأر فحدثني معا عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود قال النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم شك مسعر قلت هكذا هو في كتاب مسلم وهو حديث ليس بمتصل من هذا الوجه إلا ما في آخره من حديث مسعر عن معا فإنه مسند وهذا القدر هو الذي احتج به مسلم وأما أوله فإن مسلما رحمه الله قد أخرجه قبل هذا الحديث متصلا من حديث الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبت اتصاله والحمد لله وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي الفقيه الفقيه معدود في الطبقة الثانية من تابعي أهل الكوفة رأى عائشة وأدرك أنس بن مالك رضي الله عنهما والله ولي التوفيق to nan ya yi ma muslim lauya ne mm, lauya ya yi ma muslim ya bayyana saboda haka wannan ƙadarin farko na hadisin an ibrahim kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam imam muslim bai kafa hujja da shi ba mm, bai yi kafa hujja da shi ba a tun da ya kafa hujja da riwa ga ya ambace shi da isnadinsa muttasilan shi wannan laisa bi muttasil eh na farkon a farkon babin abinda ya ruwaito a ƙarshe ƙala mis'ar eh, eh ƙala mis'ar fa haddathani ma'an to wannan bi hadha al-qadr huwa alladhi ihtajja bihi muslim eh, eh shine ma'an shine al-mas'udi eh shine ayman ibn abdurrahman ibn abdullah ibn mas'ud hmm. kaga abin da yace haka إلا ما في آخره misar حديث مسأر أم معا musnad مسند وهذا القدر هو الذي احتج به مسلم وأما أوله فإن مسلما رحمه الله قد أخرجه قبل, آه، قبل هذا الحديث متصلا من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبيد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبت اتصاله تو kenan kaga باتيا نونا ya nuna maka ya gaya maka ba kan cewar wannan alqadar alladhi rawahu wannan mursalan cewa muttasil ba sai ya gaya maka ba tunda ya riga ya ambace shi muttasilan bil isnad alladhi qablahu wannan ibn rushayd al-qattar yana daga cikin wanda suka yi istidraki akan muslim girarul fawaidul majmu'a eh, kamar yanda abu mas'ud ad-dimashqi da addar qutni suka yi istidraki akan muslim shi ma yayi istidraki akan muslim ya bayyana hadisai na ilal wanda suke cikin muslim wani lokaci ya difa'i wani lokaci ya hamli a kansa muna eh. kan wannan riwaya da muslim ya haɗo su su biyu riwayar mis'ar wanda akwai ishara a ciki akwai akan saɓani wajen riwayar wajen lafazin shi ya ce wa kun shahidan alaihim ma dumtu tufihi au ma kun tufihi hmm. to wannan ita ce riwayar da muslim ya ambata ta mis'ar wannan ita ce riwayar ta mis'ar wanda su wanda muslim ya ruwaito amma an saba masa a cikin wanda abu awane ya kawo ita riwayar lamma qara alaihim abdullahi suratan nisa fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin قال يشهد لهم أو قال عليهم يشهد لهم أو قال عليهم wannan shine abinda Abu Usama ya ruwaito daga Mis'ar shi kuma a nan Abu Kurayb ya saba masa an kula Abu Kurayb shine ya ruwaito shi an Mus'ar ko an Mis'ar ya saba masa yace shahidan alaihim ma dumtu fihim aw ma kuntu fihim to ita ma wannan riwayar abu awana ya ruwe ta wadda ita ce a sai kawo ta da ayar baki daya ma qultu lahum illa ma a amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbaku wannan ita ce riwayar sufyan ibn uyayna an Almas'udi. to wannan ishara ce daga imam muslim akan illa ta wannan riwayar hadisin illa ce a kan riwayar wannan hadisin gashi dara kutni ya faɗi a cewar riwayar hamad sabanin tsakanin eh, abu usama da shi ruwaito daga misa'ar wahuwa sahihun an abu usama wato abin da ya sa duk wannan saboda ita ayar wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim hadisin ibn abbas ne ba hadisin ibn mas'ud ba ne Mm. to ambatan ayar a nan wajen shine zai zama to mahallin illa kuma da Allah imam muslim ishara ne ga wannan illa ya turo ya kawo wannan hadisi, ya kawo wannan riwaya na'am mahal bahth da yana bukatan mazid tahrir kuma riwayar abu awana ita ta zo babu wannan illar a ciki babu wannan sai ya kawo mahallin shakka ta mis'ar shine yashhadu lahum aw alaihim ba ma dumtu fihim ba ko ma kuntu fihim hmm? yashhadu lahum aw alaihim haka abu awana ya kawo riwayar riwayar abdullahi ibn ahmad an riwayar abubakar ibn abi shayba an abi usama hmm. amma riwayar abu abu kurayb an abi usama wanda muslim ya kawo ita ce anan ta zo da wannan sabanin saboda haka khilaf din ya zo daga abu kuraibin ne ba daga hamad ibn usama ba haka zalika da Sufiyan ibn uyayna shi ma haka ya ce shi ya kawo ayar ma gabaki daya ma kultu lahum illa ma amartani ta arama mu ci gaba قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة نعم قال حدثنا جرير عن الأعمش نعم عن إبراهيم نعم عن القمة daga alkama daga abdullahi bin mas'ud ya ce na kasance a hims sai waɗansu sashen mutane suka ce min karanta mana sai na karanta musu suratu yusuf ya ce sai wani mutum daga cikin jama'ar ya ce na rantse da allah ba haka aka saukar da ita ba sai na ce sai na ce miskin kai wallahi laqad qara'tuha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na rantsi da Allah wallahi na karanta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li ahsanta sai yace min ka kyauta fa bainama ana ukallimuhu to yayin da na ka na yi masa magana iz wajadtu minhu rihal khamri sai na ji warin giya tare da shi qala sai na ce na ce masa sai na ce yanzu kana shan giya kuma kana karyata littafin Allah ba za ka bar wajen nan ba hatta a daka har sai ne maka bulalar haddi ya ce sai ne masa bulala ta haddin wanda ya sha giya hmm. na'am ah, ba alkali ba ne ba halifa ba ne Eh? <laughs> Eh, wato ya ce haza mahmulun ala anna ibn mas'ud kana lahu wilayatu iqamati al-hudud لكونه نائبا للإمام عموما أو في إقامة الحدود أو في تلك الناحية أو استعذن من له إقامة الحد هناك في ذلك هنالك في هناك في ذلك ففوضه إليه ويحمل أيضا على أن الرجل اعترف بشرب الخمر بلا أذر وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك هذا مذهبنا ومذهب الآخر آخرين haka ne إذا a ɗauke shi sai a ɗauke shi akan haka tunda in ba haka ba mutum ba shi da ɗauka ya zama fauda kenan idan kowa zai iya tsayar da haddi eh. <laughs> Eh. amma wani ba haddi yake ba eh to wannan nahiyar anil munkar ne biliyad <laughs> eh, biliyad ku falyugayyarku biyu ne shi ne sai sahibu wilaya kware wannan hamas ne ya kwashe shi allah ya ji kansa annabi ne ya ce masa eh da ya karanta eh ya ce a ahsanta Hmm, wani kuma ya zo ya ce ba ma haka za unzila <laughs> na? hims a syria take homs da ake ce ma homs tana nan duk sun rushe ta hims tana dai daga cikin garuruwan syria masu albarka hmm. homs haka take ce mata da turanci Eh. homs ne dai am da larabci dai hims ne eh, amma da turanci homs suke ce mata a laraba ne suke suke a ne har yanzu hims suke cewa mm. hims ba hummus ba <laughs> eh. na'am قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم نعم وعلي بن خسرم نعم قال يك سكتشي أخبرنا عيسى بن يونس نعم ها. نعم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وأبو كريب to kai amma da Allah ku ji wannan fa maganar al a maganar Qadi Iyad a yace yace qala al-imam fi hujjatun ala abi hanifa alladhi la yujibu al-hadd bir-ra'iha qala al-qadi wa huwa qawlu thawri wa kafatu al-ulama'i ala al-hadd biha wa hadd abdullah ibn mas'ud lahu wa hadd abdullah ibn mas'ud lahu وقد ذكر أنه بحمص فلعله فعل ذلك لأنه كان قاضيا بالكوفة زمن عمر وصدر من ولاية وصدر من ولاية عثمان فلعله رأى إمضاء حكمه حيث حل أو كان مقدما في في باب تلك المع... تلك المغازي أو حده بأمر من له الأمر هناك وانا abin da ta na kawo saboda ishara ga wannan alhaddu bin ra'iha bayyana ce ba ta bukatar bayyana ce da ake za a tsayar da haddi da eh warin giya na'am shi shine ai wannan ai ne mahallin abu hanifa ya ce ba za a yi haddi bin ra'iha ba ba za ta isa ba saboda dar'ul hudud bi shubuhat ta yi kan cewa tilasta shi a kamar ihtimalat din da nawawi ya kawo ta yi cewa tilasta shi aka yi sha ko kuma ya ce ta bisa kuskure ina ga akwai itiraf kamar shibin itiraf a cikin abu eh tunda ya ce masa a shirar hamsu wa tukadhiba bil kitab a to ai ba bi ai kawai sai ce la tabra hatta ajlidaka wato ya yadda da aka yi masa wannan istifamin wannan je zai zama to tawili ne kai takhrijin sa akan abinda za ka yi takhrijin sa akan mazhabar Abu Hanifa cewa ba kawai bi mujarradin ra'iha ya masa haddi din ba ai ba kare ya kare ta kira'ar ibn mas'ud ne eh a ba zai yiwu ba ya kare ta kira'ar ibn mas'ud bai ce ya kare ta alkur'ani ba cewa hmm. ba haka aka saukar da ita ba <laughs> eh, na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب بعد, آه. بعد التحويل آه. نعم بعد التحويل نعم وأبو كريب قال نعم حدثنا أبو معاوية آه. جميعا عن الأعمش كانوا صدق الأعمش بهذا الإسناد دولنا إسناد وليس في حديث أبي معاوية باية كان حديث أبي معاوية فقال لي فقال لي ahsanta wannan ziyadar ba ta cikin hadisin abi muawiya tana cikin hadisin waye rawaito shi daga al'amash جرير الضبي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك